بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم الدرس الخامس إذا قد كاتوين زنسوشو من يجزيا إتاتشو إبا نسان ميلو لبين كاتا نسان لنغتوي لتسانيشي Bogo gai wo bayani idina wa lami tuna ka tuna mai gbani kan gawa ke darasi na so idana al ngai zai laye da makanta na ko ya tundo cin jalake na. ba da tahiyya zumamisa na je ladan kausa ne wani bracket na je wani adewa ga son ya tu ga inda ci shi zo bai zo kafe gana ewa gana bena kausa ne ga bracket a antum أأنتم المشتركون في رحلة الحج مشرف ngai zai laye da sha ni gaji makanta jina ya dai mushrif ya ga lo umura mai makanta ku lo ko ya lo jindoci ziyara ji e dai zai makanta ya tun ga nan ga laye ne gi makanta ji an ni ya jan an ni ya jan an ni ya jan ji kullabe rayuwa yau a antumul mushtarikuna fi rihlatal hajj mushrifai ga bai gi makanta nga bayani wace a ga yalo hajjọ gani ya pambalo to hajjo rigila izin ya a madoya jingan na'am e mushirgan mushrifu dato ki tuwo ya udduhum wa yunadihim wai ba wuje yi sunna wai sunna wai wa ba za na sun mai يسألك الأول محمد إسماعيل الثاني ثم يقول شيئا أنتم الآن ثمانية عشر يبانينا يزا شديق با أين حامد بآمد دو عبد الباقي جنب عبد الباقي عبد الباقي كيو كابو كيو adito kwata sunna gato ji fahimta ku ngai le samani ya tashira ya kaida ngai ba kaida ji ta ku ibo hmm. zaba gina jayi na galo ga samani ya ta ashira jama'in zagiyo ngole yawan jama'in mai samani ku? Hmm. albarra wani ganga hamidun filmatan hamidu wanda yin gici ba amma abdulbaki faka zaba ilal masrif amma abdulbaki wanda banki sayatiyani ba da ashirin da ka'id waje zumayamin tiguo insha Allah ga ba su kuna masrif masrif to ba atm na jikata sunan ni ba a wako ko banki ko da na yi ciyan fata ga banki mi sun abu shi kwata? tun da yake saudiya wunji ga lalle banki mi sun ba to bai kumi na yi mimi filin station e a da ya tiya mai ji ba ga no ta ga da aminci waya gwaga da ya <laughs> aminci wa le zando alexander ya to gate mi sun yi makanta ibu cibo a loyin fete da wawo injina sayatiyani ba da ashirin da ƙa'ik insha Allah mai mushrife ga wai zai laina gi makanta jinin ga amusta'iduna antum ya shiri jani al'asan ga insha Allah ga basu ku aliyu ga mata safar insha Allah kan gici ya loza ga basu ku na wulikin kendo manto gi makanta ipi su kwai na yago mushirgan fi sa'ati salisati bi iznillah efin gute nga iga lo zo nga basokona amadu ga aina naltaqi bayya ke ba mushirgan naltaqi fi mawqif as-sayyarati bil jami'a Ya ke ba mawqif as-sayyarati bil jami'a da na ya ato beijing la lamoto jina bai je lamoto jina jami'a nan ga wata gai dai mawuki fi sayara fili yau gbagba boss ne jami'a ji bata ba abu aja bishin igi makanta ji na ji wani makanta kulo umuro mun je wato a loyan obe tita shi n gole wani wato ya zuko wa da nan ma yi makanta kwelo da na dabo bai boss makanta ji ji dan yi na a da cagi makanta ji ku fondoro fa adefa tun na lasar jina arbe na magariga ayi ba na a fi kwalo musulaci madina fondo railan na jibayin sai dai lowa zumai shi obi ake dai shi na ga tiya bai musulaci a yake dazin dabe a dokun jina na na dai na fe na ta yi ji kokari fondo na guwa dai kawai jami'a ce ya wata na da tizo ji a shiga go driver <laughs> manga yajibu an takunu unaka kabla maw'idi safar bi nisfi sa'a wa an takunu ne ga stage unaka da na ba gona ngai mawqif sayyara moto park oga yiki garage bano ga moto park ngai ga garage turencho yiki obe so moto gimbona na park ti ne yi ga na. nana no le la na <laughs> àmọ́ wọn zai ga mọ́tò páàkì nínú àrá kí ti tó rẹ̀ gẹ̀ẹ́jì náà yóò wọ́n rámọ́ lọ́nà benin sáà ń gá kémíntì gbọ̀n o àwà gẹ́fì ya ji ba bá wọn mọ́ ilé sáfàrọ̀ na ìgá nana misali a gan efi kutu àbẹ̀yẹ gá nà tó gútù àìbẹ̀ gẹ́fì ya ji ba wọn hatu aka ibakun elaji ka yi jibe ba gidi na wani jamuwa ki batu wadda uha fi sayyaratil waqifa amama madahal ma'jal yalawa laifi sayafi sayyaratil waqifa moto na soke gi amama madahal ma'jal ya goro katalice je wani nga ya australasia moto na tsoke giba ba ga wani idan kare ya jifi ba ga na yi da lamma ya ci zumala'una asakinuna fil mahja isani zabaciji na jiye jika tuke babayi na lamma ya ci alabiyani asakinuna a gayi zai je lefi filmaje isani kataba cewa ibn oscar jide namba almaje al'awwal asani asalis aji gore ndoro magbagba ostel ndoro gbagba katafi teore kataftiyawa guta funa yi fi wani mai gan igawa gutu wewa kwawa guni tati dojo ndoro agba ibo population yi gi makanta na ji ga bata mai waga liyafi babu makanta wasu dele makanta ba wasu wayo ngai waga da yimi labe o mai da digiri bo sai wada wa ba jinin bu makanta yawa ba wada gomi go jinin bu ngai tsojo waga makanta ya kanga wani wade ba la yimi da <laughs> makanta tun zo ya izini a ciwo ga wadan hostel ga ko Ka zirin da cha ga hotel ka ta wuce amma zai shiga masters phd da na makanta ke da minutu da jinin bona ba wucin agbon a wucin agbon kata fiti katwe wuje da nan ne ji gubare zai shi makanta gaya masters phd na a jigai da lafi ba abu gole ya ga bukata jinin sa da uzuri ya zai supervisor so mu biya wani da digiri ba fondoro daga guto talaji wa agun waje sai ya fin ni katun bai da sai dai ya cinye short break ya ji man na gai ga dawaro inda ya nigeria na ji wa lo makanta gwamnati lecture ni ga ya ogu ba wa lemun ziyana na gai tinya woro gine kaku kafin ni tinya na woro gi e ko mi so ya e to amana ture wallahi ya e to amana tumba mutum na lecture an da ci da yana bauna jin zaji ko ndị abeghi ya ga wa bewa batare katunye saudiya na mijina na mai lawe na wani ga labari katuna mutu ga mushrife ganga ula'ika sayalhakuna bina inda mahattatul qittaril qadima a naji labiya da na naji fi ba coci labiya na سيلحقون بنا أصاب كبابين عند محطة القطار القديمة ستيشن إيه أكين يبا station ga ya a ga ya yaki to dana nye yakin ya fayo come home zagu kyayo hum asharatun zaguwayo gore wani zagi zo kyazo hunna ashara idi fahimta ku nanu zahibu na fil yawmi sabi yi efoto abachi ngai galo akhsha an yakuna ziham شديدا في المطاف والمسعى اخشى من سودان ان يكون الزهام بابين shadidan da gangama ne sun da bafin da gangama fil matafi tawafi ma ba wal mas'a bai bai da zai safa bai zai ga mas'a lokacin lokaci bai umura yin tsawazun yi ba wuce pin hmm. fi sarawin ko tawafin ya ka ba ziha mai dabo baki ji fahimtar gole mai ya dori ji shara bai kalmar ne waga bai ji sallah shi ba fifi ce wani lahukunci ji bai a tuwa na ruku ya luwa ko su je da ya ja ga yi ziha mai ba fi manga mai laida na mushrifu da wani in ji katuwa ya wa jagora ta ya jigi مكان مكانتاجو غلا تخاف غاسون ده مامور الله الميسر سو شافو الله الميسر سو شافو يجي فهمت غا كسرا غا غا ما يواني ميسر موفق نو له معناني ودي وزنني غابو ميسر اتي اسم الفاعل يدي فهمت so ko suna funa kendo Allah huwa al-muwaffiq so ko gai tuni ji za padin wuji ci al-muwaffaq zana ji padin ko al-muyassar zana fala maryan yaji fahimta ana zahibun ila maktabi mun da ci muwaffiq yo <laughs> da ila ila katun ya kudu yare Kaatun wala wọn yẹ kudu ya gagba yẹn lóore yóò fẹ gangan ń zò wọn mọ gàkí ìlà zandoro já ìlí ma wọn ga kí èpè gẹ ó zandoro zando ti ọbọ yẹn ń dọ̀tí ọmọ kejì àwọn máa tó jíjí fa ni wọn dẹ kí ń dọ̀tí àmà yẹn jí dẹbọ àwọn kú jí tó ń ṣe é jí yẹ mami egba tun gbogbo wa zando lefi gadi zirana yana zando tena ba bai shikin bin ba na iti shi mai saudiya ce na ga fatawa ya kan da ce ufe ki e yi ni gima kan jo a cin wale ilabi cicin yau bi cicin yau a san waya tu eke wuye gba ne bu bai gyara da na milanjin wule mana je dakka ne bin ba hadisi na fiti za wuce wani sai su wa kuranu ku fiti tun laluban dora amma ita da ngai so asiri za ilimi nace yana wakwa ita na gaga an wa ne su ku ya yi ita da wanji ana zahibun ila maktabi yana yi gada na kakare babu takada mbore muwafik gyara saman ya jimiyo na ga muwafaka na ga da rutun ana zahibun ila maktabi mifa ofisin melo la tansau anna maw'idana as-sa'atu thaniyatu wa nisf la tansau e gabata ma anna maw'idana kide lokaci na idana wai as-sa'atu saniyatu inda ile tiya eh, sifa ko as-sa'atu as-saniyatu e fi guba wa nis da gafi gole wa nis mun tsawa da marifa mako e ba to fi fi mawqifi sayyarat da ne moto jo bai ku moto je kan jina insha Allah babu yana guba ga gafi wanda da shafe mai ya ganta da dr abdulmalik wallahi na magwai ilimi na yano zika ake zo ina ọpa agba na ga adị ochi wa maga gaggan wọ mace a cikin gwa gboro kawai ga ile shi gboro ogbo yana ga ake yi na esu oke zafe man da jan wani are oke zafe man ta jan wani na dai wa pe na wa na wa wa mi wa wa su wanda ga sawa pe za wangi ga da ilimi ai wa so kodda be fi fe ilimi yare zai ta so ko mini da su so ko mai na wa wa ga wa pe mu ge ga na wa pe ga wa pe na e bo de cin ai yi tsala da ilimi tsala da ilimi buna to da su so wa tula ka tun ba sai lokaci ne na wa waga wakiya amma lokaci ne na wakiya wace ga wake na na yi to da su sauko da bewaya muna ga gama na wasu kano kiburu ma lo wai wani wale ga wa ga wakiya waga agba a lecin waya kiburu lowa kan ga wani kiburu maji sai faza gura doru la tarbiyyar na rewa bai da gije wuka tun kalmar da biyu wakiya wajen kokari dai gomin in yau bogi kayin ga mala'ika jigan la ilma lana illa ma alamtana so ko ga abba bai ga musu haba sai adamsu sadisu darasiyan tsanci isha megan a turidina shai'a minasuk ya umma ahmad mgba adina wai wanzu ko na yawon na ya ahmad na ya ahmad ga na'am e uridu migrafatan wa miklatan wa mikwatan wa mikasan mewa migrafatan wa miklatan wa mikwatan ayo ne da wani wa miqasan gan me giyo makashi makashi isha maga ma aksara talibatik ya umma ahmad egi makanta wasu dokure ya wannan ahmad egi makanta wasu dokure ya umma ahmad zai fa ka'idan yawo ko harfin nida wa ga ya ummu amada alam ashtari laki hadhihi al-ashya fil aam al-madi asami shi naja waya bata ummu amar gabala washiyami na من الطراز kadim. amma wanda mini ina ji ajiye amfani bin yi fahina bi ma'ana hard model juwa wayo ogo tirazil kadir waka jihar fi sukul an a hadisa amma gbani wundan zuko a hadisa new model ji wundan zuko ko wani ji faruwa ko ena oshile meji ya yemuchi bia oro eji gbani aturiza muchi jemu ya tiraz waya taban asan wa ajwad ganci mana de gbani na ugega wa ajwadu asan usaga wa ajwadu magega bunan ga kando ce yasa umegya kando ci mun wegya umesa to usaga umegega nga ajo daga ya quality eh dia quality kan do shi mai desa mai wal adas mi na mi atun alkama na adas adasi eh gici jina wana isma shituka inna hadha albaqal aljadid fala tashtari min ushai'a ga albaqal jadid zana kuyan na yawo ci zaworo na mutaffifin zai twaye kenan yau fala tashtari min ushai'a boko gaye ba gizu ko mun ci kashe zai daya kuna na washe liyan bayina bakal ngayi wace cece ɗaya eh, kunci-kunci ga shi biyu bai ma la ta shari minu domin riya minu da albaka baka na tuci bai kunye jina ko shawabu da ma bai kunye jina zai kunye ta wani igiya baka mutaffifin babu da wailun lil mutaffifina isha magana wailun lil gita za ba wani fiya zai je don tukuna walakin kai farafti zalik amma mai biwagin umu abu mai biwagin kai farafti zalik ki wujeje wuce fiye gan tukun daya wani bunan gai za a waga kawai wa mai tetuwa umu abu gan inar jabna lazi ishtarai min قبل أيام وزنته بميزاننا فوجدته ناقصا وكذلك كلت البر فوجدته أيضا ناقصا إن الجبن جبن الذي اشتريت منه نتوم الشيغان بوينة قبل أيام افوز مجينا وزنته ميودا بميزاننا بقبانو يدين بيتسوين fojetu na kisa matsun tukun sun sha waka zalika a caga kiltul burra mikeya alkamada fojetu aidan na kisa matsun tukun mutu shema kiltu ngole fili be faili na wani tawul mutakallim gane wani isham ga sa'an sa'uhu wa atlu alaihi qawlahu ta'ala miajin gangba ma gbayo ega yin toci bai wani gan wala tan kusul mikyala wal mizan ega ke tuwoma a ce aga ba ta dai tuwogo yana je ladan yana iji fahimta ko a da kilo a nípa tàtùn mẹ́lú dán nizar la'allallah ya dihi la'allallah zai lai la'allah wuga biyu da mini yagiya ina joko nga da kiyan allah wuga da nga je mansub ibina waje kiyan ismu la'allah mujiwo tsoca wuba mai guji na siyana a turidu aturidu an ta a ya ahmad ba ya wa ahmad a daina wa waga mishin ya wani amar ga na'am e uridu mistaratan wa mimhatan wa mibratan uridu mistaratan mi warula wa mimhatan gan be ne la nuye ya ne ene la nuye ya ne wa mibratan mai kewa rula mimhat cleaner mibrat ene lajin pencil na sharpener idi fahimta ko isham ga ati miftaha sayyara min gurfati lagiye kwe mota be lagiye ko mota mi. katambo ana lada babil mis'ad migiye ko misiye dagun ojú ẹ̀ka tafiti ká kata láàrọ̀ wa yìí yín wá kó misa spẹ́à bẹ́ẹ̀ dàgún ló ká tafiti jù fẹ̀yìn takọ́ ìdí ko mi sún bọ́ ìgbóná tu èmi àyà ń ṣe pátá de misa àdùn ń ṣe sólà mò ń ṣe nàìjí kawai daga de àwa mutuwa ba na wadana wadá gandabo ba cin cin ji sai ki ya bude wala Allah ah, na yau ko sai darasiyan gutu abaci a bikin lokaci ga guna amfani wajen a darsu sabe darasin ya tabaci mai ba za ya tiye almushtari zai kunye na almushtari zai shiye na ganbe sahibul mahalli zai yi musha gwanan almushtari zai loyin shi jina wani gan gan bai zai ta shago ne ga aladai ka kalamun ba wade bayro shi a kalamun da bayro pencil la ilo da ga la kayan maganin amma ga nauyi bayro ga ta dokun ware la kayan primary gina zirji ko da primary 1 2 3 ko pencil ja ya lotun bayan amma zai da kwata wani na sahibul mahal zewun shoba ne ga ga na'am ladaina aqlamun hibrin wa aqlamun jafa e ide alikalan ya enkiji ga hibrin wa aqlamun jafa to alikalan na jiyan inkiya daga sato inki fini wa yaji e fahimta ko ke na je la kayan ba bod na je jin bani boku boku nke yi maka wuce nole yana maka nole inke tofi wogo kashi wuce inke inki go pato inki go amma dai wa ta ta ta ta ba tun lobi mun go cewa gushani wa lotun mi haru ruluzo ya go da bai inki tofi wa ndo ci masai wato inki fiwa da amfani aslamu jafa da wani za shi na ga a tuni zak lana da wadana min yushiru ila kalami wani ji shara lo bayan alkalam shago ga haza na to za shi na ga la a a allazi fauka ta titubu nan zai mu shago na ga haza ga wani atakin da washe shi na tsaye wula rauci wuna na ware kawai daji ko na zai na tsawa yi ba ndoro wa da na wade gagan wade larauci wa hangi ta gala agwa a bangaren doro ne na zawon gede bukatun ya rayuwa na mace na ke wasu na jin yin maganci na shi ku fiti ya bana a da egi nigeria ci na jima da lugan na nan mafi gani ga manya shiga a fiya kuma fiti kendo a yi ku kur'anu fiti ga ya ku na fitin gabbe wuce gbala rauci ta wani agwatu ku fitin gole e ga biya wai wake a kaida te gole wa ke juje na larauci mafi mewa goshi wa wa ma larauci taga to za ma dan saudiya wala to gutsuwa ne ka tun kafin imma wayo zai ma ji imma yu na ga yin e giman ni yo e wasu ko da be ji mutum ziji wala uci jin manya ma sai ga jikatu sukulu ga jikatu agalugwa suke baba gano wa fini kalamar rasuwasin a shaga mai wago lafiyar siloyami ga iga kalamar rasuwaso haza kalamar rasuwasin ngo pencil a fini daftaran za shi na gala takada ne kayan bana yami zai mu shago na ga addafatiru anuwa'un muktalifa takada ne kai bana tati tati yore muje iri na ayya nau'in turid iri kici so uridu daftaran za waraqin musattarin ala ghilafihi ga takada na tame wana wi daftaran za waraqin za sifa yugo na yibe waraka takada uji musattarin aja layina na jibe layina ala gilafi ba taka da yin wani gila cover na yibe layina ala gilafi kharitatul alam al-islami amma cover page ubu adi tutaya musulmi ke ga haritatul alamil islami tuta yin alamil islami yakin ya musulmi da ribata ma kai tuta ne yawo a eh, hankali na lokwa map map ga iga ji fahimta kiwon ya gaya gbanon exercise ku na waya wushi na na delayi na wuce yi ganni za waroke musafari sifa ba ce ala gilafi hari total alamin islami cover page ubo tutaya kinye musulmi ji ba ta nga sababu wole tuyen yi to je san je bu ka kan so da yi to da abu amma exercise za ji ganyen yere ubo ka wangi cover page uji maji ndi takada iri na ja bayan idana mi de sashi copy uli fika to na bela we takada ba ga jirgi sara cover page idana ndochi shi roba elaju paku na ga lile obiwin ndo roje aturidu shay'an ahar shago sai dinga ake da yanda shi na wabe na za shi na gala a'a shagoto yunadi ibna wuwe yi giu ga ya walad ya wagi bagi da azil ashiya fi kifin ayin na ji kwafi jika lili mustari a tilmizu ant shagoto ce ke gangan bai yi gibagi nan ga a tilmizun ant egi makaranta zai biyan shi daga ganam a eh. masmuk ke yi wayo, ismi malik suna mai malik fi ayi madrasatin tadrus makanta kici ba wai ji katon fi madrasati umar asanawiya makantayen fi madrasati umara asanawiya ya. umaru ni sakandare sai ga yawan matsalaci aji makanta aji sun na sahaba jirai jikin yau zai koya ya ce mu ba ku hade makanta ne ga madrasa ta umar a sanawiya na to kila wuce ya ga fi madrasa ta umar ya ne wa ga wani umaru yake ha mamnu min as-saf bogo boga de kasra no fat'a. fatha fi madrasati umara as-sanawiya amma ngole as-sanawiya ngade kiyan kasra yaji fahimta ya bana wujin mamnu min as-sarfa ya bana yaci da fa buzo fi marrasati umara as-sanawiya ngala mu ya de kiyo marifo yaci da fa mudafo mudafi ne ban da da fijar ne ke shuzo ne yusallim lahu al-walad ala shi'a wela ato alwalad egibagin na wela yóò fi kisin yusallim lahu alwalad dàláṣà fi kis wela enjiyu ku fi jika wa yadfa'u maliku qimataha maliku ce wa batayin maliku mai tiya shago malik ta'al be هذه لوحة جميلة تعوي آيات وأحاديث ya adiyatun lak ya wa maliku be abi lauhatun jamila ilu wangina na tahwi ayatin wa hadis ilu na bakubu ayaji bi hadisi ji udabu waliye balon na hi lak ratu yoyawe maliku ga shukran nijin kubetu maliku ce ba na yawware yi makantu ya wadan gama indakun yanfadu wa ma inda Allah ba na tsadda gwaye wani wa da ya zo wa ma inda Allah na madaba so ce wani ba wa dango kima ya gana wani dajin yau kere so kwa gube na tsadda bubo ne kayan ije ga zuwa muke hadisi din ga almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi wangi ngai man salima almuslimun ngai zai musulmi jiga ku min lisanihi be gungin tarun wa yadihi be gungun unya mulagun sa be gunya rawahu shaykhan man ko guba gago hadisin nabi iji fahimta ku don na gayi gurgudo karatun yau gurgudo ni banan social barku din gacin ga cin na suku fagen bayin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an lahila illa ant astaghfiruka wa atubu